yau muna sha uku ga watan rajabin shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya zo daidai da sha biyu ga watan biyar watan mai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya karatun da muke in ana biye da shi mun aje muna cikin dai kitabul jihadi a kitabul jihadi karatunmu ya tsaya kan hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyu da tisin da shida na tahqiqin sani yau za mu tashi kan hadisi na 1297 shafi na 394 na tahqiqin sani وعن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل يوم بدر ثلاثة صبرا أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات wato kullum abinda da aka yi ta magana abu biyar kamata ka karanta cikin harkokin babin jihadin da muke na ɗaya man ja'ala al-babain fi babin wahidin faqad qasa qiyasan fasida kullum ba ka ɗaukar babu biyu ka haɗa a lokacin da aka musulunci ya fi kowane addini tausaya ma ɗan adam jin tausan ɗan adam da darajarta ɗan adam sama amma a lokaci guda duk darajar da ya baka bai ma bai baka ita ba don ka fandari ko ba haka ba ka zama alaka kai saboda haka ɗayan biyu sai zaman ka fandarewa ka ko zamanka wani mai kawo barna ko ta'addanci al'umma to ana sa shi bangare biyu amma zan a yi ma horo don ka bar wannan horon daga bugu har kashi don dai a ce kai ka bari ta wannan bangaren ko kuma ya kawo har wanda ka irin shawa ka ya daina kai komai in ma kai ko ka bari ko babu ka koya ya dai kuma kan wani ya ji shawar yin wannan abin ko da a gaba shi yasa wasu lokuta ya ka an ce an hana wasu abubuwa a cikin babul jihadi sai ka ji an buɗe abin ko ba haka ba duk wanda ba a wani abu sai ka ji wani wuri a wani abu Shan muna da hadisi inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ها kawo ka'idar cewa in mutum ya abin kisa irin kamar la yahilu damu mur'in muslimin illa bi hila salatin as-sayyid az-zani ko wan nafs bin nafsi wa tarik lidini to duka wadannan za a kashi sai annabi ya ce fa hasul qitlata ku kashi mai kyau shikenan aka takobi kyas a kashi kan mutum kar ba sai an wahal da shi ba fa idza dhabahatum fa ahsinu dhabha hatta da dabba idan za a yanke ta a yanke ta hanya mai kyau wal yuhidda hadukum shafrata wal yurih dhabihata kaman ga wannan hadisi din ya zo mana na ana wasu kashi kashin walakanci kashin boni kashin hatta da abin gada bahaushe ka ce ma ko makiyinka sai a ji tausanka shine qatlus sabri ba doki takobi a kace mutum fit guda ba Hmm. a mai wani abu wanda da haka nan sai ya mutu ta wannan bala'i ɗayan biyu in ma ai mai irin rajamu kamar da aka waɗan zina ko a sawa'un a bashi haka ga holo kone ko ko a tsatsage shi ko komi ko kuwa daure kawahu ne a rataye kai ne na kasa kahu na sama a yi ta bugu irin haka ga yan sanda ai suna investigation kai ko sai a yi canyi a bashi wahala har ya mutu to duk waɗannan su aka ce ma katlu sabrin kashi galabaici da wahala da wuya su kashe ka an fahimta ba kin guda a gama da kai ba saboda ni saboda da ana kashe mutum sa uku ko so hudu da ana yau a kashe shi a tassai a kashe shi a tassai a kashe shi a tassai a kodan da ya sun cince su a kashe su koda su bakwai na saboda girman laifin to annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba qatlu sabri irin wannan kashin na ya ba su gwale gwale ga wasu mutane guda uku akwai Tu'aima ibn Sabitin ibn Adiyin akwai Annabru ibn Sabitin akwai Uqba ibn Abi Mu'ayth wadannan gagawurtattuna a Makka suna cikin da suka gwada ma musulmi bane suka gasa ma musulmi aya a hannu suna ka ba tare da masu su irin umayya ibn mughira su mughira ibn umayya nika su ce su al'asu ibn wa'ilin ka gwada ma irin musamman bayi na makka irin belal ana hifcin rana ana kona shi ana gane girgigi a kawo falalan duki a aza mai haya kasa numfashi irin su haibun rumi irin wa irin wa waɗannan waɗanda yake marasa galihu an ba su ya matuka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma karan kai ne duk da shi ya dungurungun wanda ke kowa daraja amma ya sha irin waɗannan walakanci to kuma tubna abi mu'aitin hatta da sala in mahaifa mahaifa ta tunkiya ko raƙo ko abin ka san mahaifa ya taɓa yaɓa ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake na sallah kai kullum yadda annabi har na kai kai gagare ka ko ko ni ko kai ɗayan mu kai ni dai ajalinka kamar yadda ubay ibn khalafin yaka ce manzo sallallahu alaihi wasallam kullun yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka rishi rigi takka ni dai ni an mai kashe ka Allah shi kawo yaki Allah ya tadda hikima haka yake ce ma wai Allah ya tadda hikima dai shi aka kashe shi to irin waɗannan an yi listin su waɗanda batun gafartawa ba a gafarta musu sai in sun tuba ko tuban sai in sun mamai musulmi su tuba su yi shiga burtu su tuba daga ba a gano amma muddin irin waɗannan aka kama su to lalle za su shiga mawayacin hali to uku daga cikin su an kama su a yakin bada an kama su right handed a hannu aka kama su kisa sallallahu alaihi wasallam kuma dama ya rage musu yanki musu hukuncin kisa sai ce a musu qatlu sabri a daure su a yi ta ba su wahala har wahala ta kashe su annan nabi ya ji sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair al-asdi mun riga dai mun san shi manya manyan gwarazan malamai na cikin tabi'ina kufiyun na ana ce mai al-kufi sai daga cikin malaman tabi'ina ya karɓi karatu duk daga abadullah guda hudun nan abdullahi ibn abbas abdullahi ibn umara abdullahi ibn zubair abdullahi ibn amr sannan ya kara da abdullahi mas'ud ya karatu gare su kaga gwarazan malamai ya ya karba ga anas ibn malik ah radiyallahu anhu babban sahabi daga cikin almajirai ne akwai amr ibn dinarin akwai su ayuba as wanda tanan na malamai sun ka samu hadisai ne mun san da haka nan hajjaj bin sakafi an ta faɗi cewa ya kashe shi a shekara ta a biyar bayan hijira a cikin watan sha'bana yana kashe a cikin watan sha'bana shi ko hajjaj bin sakafi ramadana na wannan shekara dan kwanaki tsakani ya mutu sa'id ibn jubair kamar da muka sha faɗi yana cikin masu aya an gano aya ai ko aya tani ta in yan roƙa fa ba ta faɗuwa ƙasa banza aya abin gada yan maɗi ka ce ma karama ko ba haka ba to yana da karama a shi kaga ko da baka yadda yana cikin waliyan Allah ko ba haka ba ko baka yadda ba to shi ba mu wannan hadisi anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qatala yawm badr annabi ranar badar ya kashe wasu salasata mutum uku sabran kashin galabaici kashi sun ka galabaita kashin ƙarin hali ko ba haka ba kashin waya ya yi musu ba ira a fille kai ba dai kashin wahala ya ba su ya kamata ku rike sunansu na farko ana ce mai du'aima ibnu adiyin du'aimatu ibnu adiyin wasu na cewa mutsa'imu amma kurina du'aimatu ibnu adiyin shi mutsa'imu hadisi ne ga hanan zuwa ba da nisa ba da nisa ba kuma ba bai kai ma badar ba shi ya rasu asali ma bai zo yakin badar ba mutuwa irin waccan wadda ba shi kace mata Allah da annabi ita ta sami ta kashe shi ba jihadi ba wannan dai amma Tu'aima ibnu Adiyin nabi an-nabr da wabu nabru ibnu al-harith nabru ibnu al-harith na uku din su shine uqubatu ibnu abi mu'ayd uqubatu ibnu abi mu'ayd suna daga cikin mutane bakwai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam wa addu'a ta bala'i tun makka kuma duk ta kama su cikin bakwai ɗin nan babu wanda ya kai labari babu wanda ya musulunta cikin su duk kashin walaƙanci an kai sun kai tun a makka waɗannan guda uku su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashe qatl sabrin ashe in ta kama babu laifi ana iya waɗanda suka suka suka ba musulmi wahala kware kware ka karwatar an ka samu kama su to ana yi musu irin ukuwar da kowani ya gani kowani ya gani sai ya tausan kai in ma ya tuna laihin to zai zai kawo mazari to irin waɗannan aka ne wannan hadisi yana daga cikin hadisan da sun ka gabata sai mu sahi daga can da hadisin ibnu akhfal akwai wani hadisi wanda ya tabbata man sallah sallan lokacin da aka yi fatho makka hadisin da ya gabata nan ba daɗewa ba sai aka ce mai ibnu akhfal ibnu khafal da hitan ya ta ka'aba ko yace ku kashe shi shi ma an kashe shi kuru-kuru ana bugu yana wayo shi Allah aka kashe shi bayan an kashe shi a wani hadisi ya zo amma hadisin duk da malaman hadisi suna magana game da inganci ne amma sun dokai kamar matsayin hujja annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuqtalanna quraishiyun ba'da hada sabra in dai ba quraishi na bayan ibn aqsal ka a koma kashe ba quraishi irin wanga kashi wanga na wahala kama hadisi yana da a hanyoyi yana da ƴan matsaloli rijalu thiqatun amma wa fi ba'dihim maqalu kamar yadda mai subul salam yace wasu yace daga cikin mutanen shi thiqatun na amma game da wasu akwai wasu abubuwan akwai tacce yake game da wasu daga cikin hadisin ala ala kulli halin hadisin dai kila ala kalli darajati kila a ce mai hasanun in ya tsira to in ya tabbata a hakan haka sai mu ce kashin walakanci guda ɗaya an ka togace wanda ba a washi ne ba ƙuraishi ila don darajat manzo sallah wasallam ko kuwa mai kama da haka to sai mu zo wani kusan bali na gaba da yake malam ya kokari ya tarkata duka abwabul jihad babu bukan ya cusa cikin wanga babu ya ba suna guda babul jihadi inda za mu shiga na fansa ne fansa ita ce ya kama wasu kamammu na yaki ku yanka wani abu na kuɗi ko ku yanka abu wasu na na na ƴan uwanku da anka kama yanzu muna magana ku musulmi kila ya kusan da aka yi ko harin an haka muku an kakkamu wasu daga cikin ku su musulmi suna can hannunsu to ku sai kun ka samu sa'a yanda aka yi kuka yi wawan ɗiba haka sai kun ka damka wasu ciki to ɗayan biyu ko dai ku yi fida'u fida'u shine a yanka musu abin da suka biya Shi shine abinda suka biya in ma da dukiya ko kuma da 'yan uwanku musulmi ku ce su sako muku naku ku sakan musu nasu ba shi ya fida'u ba fida'u bil asiri kenan fida'ul asiri bil asiri fansat kamanne da wani kamanne wannan ya halatta don gashi mun sallah sallan ya haka na hadisin zamu yi magana ciko ana fida'u bil mali shi ma wannan ya tabbata a yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya fanshi mutane su kuma kafirai sun fanshi kansu da yawa da mabi ko ba haka ba mun san hatta da al-abbas baffan annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya fanshi kai ne. ga lokacin bai musulunta ba don mutum ya musulunta shekara fato makka shi kuma shekarar badar an yi ta shekara ta biyu lokacin da zashi na ya ce mata ce umul fadari shi al-abbas baffan annabi ke gade dukiya na tara ko aka yi kuma ke gace ya na wani wuri ya turbuɗe ta wanda ya ce to in kaddara ta gita an kashe ni can to shi ke na wagga dukiya ta ishe ku har ila masha Allah har ƙananan yaran ga su girma ba ku da matsala in kuma Allah sa na dawo to shi ke na alhamdulillah a ci gaba da rayuwa ka ji da kahiri ka kokari ka tsayin daka ya ba da rayuwa ta don kare kahirci har ya yadda in dai mutuwa za a yi can to waya ta ko ya mutu ko ya dawo amma ya yadda ya tafi bale musulmi to haka aka yi ana zuwa sai ke tiɗi sai faɗa cikin maka madan da aka kama cikin asara badarin da nan guda saba'in da yan kai da aka kawo kai nai annabi sallallahu alaihi wasallam ce to yaya sai kai fasar kanka bayan ya kama dai yan da barbaru ya annabi ka san an ne ne kaza kaza Umar na ce mashi kana ammi ne ka zo ka shige eh kana ammi ne ka zo ka ya kai lalle lalle sai ka bada fansa to anai ka ce ya rasulullah ban ba komai ba ana komi wanda daga ni sai ni tawa annabi ka san wanda ake ka san kaza kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ce haba haba ina ajiyar da ka boye wuri kaza kimanin dinari kaza kasa ta wuri kaza ka kira matar ka kace mata kaza kace mata kaza kace mata kaza sai kama baki sai lalle haka nan ne sai to ka dauka dogo ka zo ka biya mana to haka an kai kuma al-abbas kaga man sallah ya yi ya fi al-asiri bil asiri sannan fi الأسير asiri bil mali فداء الأسير بالمال عفوا فداء الأسير نفر كو فداء الأسير بالأسير نجي فداء الأسير بالمال sannan ya yi istirkaki shi ne shi ne abotar da su ko ba haka ba mun sa akwai bayi da waɗanda wannan labari na fa hadith bi wala haraj yana da yawa ko ba haka ba kafa kulan ma lokacin da ya fata makka gaba ɗaya da yawa makka kawanya kuma an ka zagaye ta suka yi saranda dukkan su suka zan bayi suna gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna bayi kamun yanke hukunci an ga kwana ɗaya kwana biyu washe gare ce duk a tattaro su an ka tattaro su ga hili ce to miyu ka zaton yi muku yanzu inda suna da sai kashi amma sai suka ce ya rasulullah ai mun san kai dan daraja kake mai daraja wanda bai mai da mugunta da mugunta haka kake sai mun sallah ce to irhabu antum talaqa ku tahi gaba da duk sa ke ku kaga nan istirqaqi na wasu yan awoyi ko wasu yan kwanaki sannan daga baya sai musu man fa in ma mannan ba'du wa in ma fida sai musu mannu ya sake su babu ko to akwai wannan wa in mal ko ku a kashi ko a ce su bada fansa da bawa a bada bayi bil asiri bil asiri ko bil mali ko kuma mi ko kuma almannu ko kuma istirqaqu wa in mal shi kuma qatalu annabi sallallahu alaihi wasallam ga fudan ga ya musu guda kudan ga sannan yawa abu ghirra qatlu abu ghirra an kama shi yakin badar talak gaba da baya bai ba bai aje bai ba wani ajiya ba kuma ga shi marare ce ma annabi annabi ga tausai ne yace to shi ce na abu zirra kaga mutum kake kai kana banna da yawa amma kuma talaka saboda haka shar kuma kake musulunta to abu guda ne ka so gare ka zan sake ka amma da sharadin kakka koma daukan makami ka taso musulmi duk yakin mu da zai faru tsakanin mu da Quraisha da wadawa kakka shiga kai zaman ka da sharadin hakan ka yadda na yadda ka yadda ya yadda haka za mu yi wa in mu ya yace ya yadda a badar an kai haka uhudu sai quraisha suka da suka lallabo shi su abu sufyan har sai ku in ba ta kai ba ana cin nasara irin wannan masu masu mahaukacin karfi an ka lallaba an ka lallaba ya shigo kuma a rashin sa'a ta mutuwa a kira ne ki cibis aka zo badar sai ya fada hannu ba a kasai ba sai ya fada hannu sai ga shi gaba ga annabi Uhud afwan sai ya faɗi sai aka kici cikin Uhud sai haka sai ga ta gaba ga Annabi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah yaya kai na ma yaya an kai kace ya Rasulullah kace ya dakata la yuldagul mu'minu fi jihrin marratayn shi asalin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a harbin mumini a rauni sau biyu ba da kaya muna haka a yanzu kai muna a sai dai wani dai sai Annabi sallallahu alaihi wasallam a jashi a taya kashe saboda haka ashe mataki uku ne aka kama asara إما القتل وإما الفداء وإما الاسترقاق استرقاق wa وإما al فداء dole bada abu ko a bada wasu su bada wasu ko su bada kuɗi wa'in ma ni sannan wa'in sannan to gashi za mu fara yanzu fida'u za mu fara a ko'ina musulmi ya yi kahiri daraja a mizani na shari'a ko ba haka ba a mizani na shari'a Allah ɗauke sarki a farko ya auna mutum ɗaya da mutum goma darajar musulmi ko in ta kunu farkon aya Allah ɗauke sarki yana cewa wa alima anna fikum fal'ana fa alima anna fikum da'afa ya gaggaban ayat ko kamunta ko nika in ce inda Allah madaukakin sarki ka cewa in takun minkum mi'atun sabiratun ya ghalibu mi'atain to kamunta wannan lokacin da an ka tassafta farko in yakun minkum ishiruna yawa sabiruna ko ko sabiratun wa in ya alfai sai an ka ce mutum 20 za su rinjaye mutum 200 to ko ne mutum matsayin nawa yake kenan eh matsayin goma yake kenan to haka karhi darajar musulmi da komi da ni da ni da ni haka take a farkon aji a darun takaka a darajar ka kana keri kahi mutum 20 saman saboda sassabci sai aka ce kuma الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا يسمع أكوي دان روني ديك با ما أوني غدا كوكي با cikin ku akwai masu dan rauni akwai ni to kuma ana son awa abun yankan sanda ko ba haka ba ba a cewa yanzu kai karhi gare ka mutum 20 kai kuma kuma duk musulmi ne amma kai rago mutum guda ai ba ya ba ya ba to bari a awo yankan sanda sai an ce in in ta kun minkum li'atun sabiratun ya zalimu li'atayn eh yanzu mutum mutum guda nawa kenan mutum biyu to wanda ya zan mutum guda duk mutum biyu to haka aka awo samun ka'ida man ja'ala al-babain fi babin wahidin fa kada qasa qiyasan a daraja kahi kahi biyu ko ba haka ba ko in ce kahi kahi goma a daraja a ƙarhi ba a baka dama ka wa kahi biyu gudu ba ko ba haka ba a wasu abubuwa duk komi na kashewa komi zaman ka taulayi ko ba haka ba kana da ima mutum biyu to amma al'aksu al bil'aksi to an ka samu rashin sa'a musulmi sun ka an ka kama musulmi ko kun ka kama na ku ya za a kashi wannan wani irin lisahi na ko ba haka ba lisahi na na musamman ɗazu kamu a kama kahin mutum biyu yanzu da an kama in za a canji to kahiyi guda muka bai a babu mutum biyu musulmi ban gane ko mun gane ba kahiyi guda musulmi biyu har yanzu kenan cin anan irin wangarabo musulmi an ka kaskanta ko shi an ka ɗaukaka masha Allah za su za a wata kowa ta aka so a buɗa na musulmi su hita kanjin bauta shi yasa an ka sa ka'ida. ka'idar in baka fahimci hikimar shari'a ba sai ka ta ganin kamar wani irin kai da gindina an kai haka daurin dani na daurin dame dawa kenan dazu ana cewa musulmi ɗaya shi ka madadin musulmi kahiri biyu farko ma an ce musulmi daya kahiri 20 ko ba haka ba to yanzu an ka samu akasi sai an ka ce musulmi biyu kahiri guda to so aka yi a buɗe kofar yanci da musulmi sannan a tsuke kofar kahirci ga kahiri saboda saboda ka'idar shari'a ka'idar addinin musulunci yawai ɓanna, da ƙaran yawai ta gyara da ƙaranta ɓanna. yada musulunci da kawai kafirci yawaita musulmi da karanta kafirai kila an fahimta to bari a zanka musanya mu ce to mun kama mutum hamsin naku amma in kuna son mu yi ɗari za ku ba mu shi ya kayi da ɗari kaga mun hanar da mutum ɗari to haka manzo sallallahu alaihi wasallam bai yayi ani imran ibn husayn radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدا رجلين النبي يا فنشي متنبيو من المسلمين نا مسلمي برجل da mutum guda min mushriki na mushrikai ya bada tahiri guda an ka bashi musulmi biyu haka an kai sai babu za kai ka gane wanga sai in ka gano hikimar ka'idar yawaita musulunci kawai kahirci yawaita musulmi kawai kahirai bude kohin yanci ga musulmi kawai kohin yanci kahiri in ka fahimci wannan ka'idar sai ka gane wannan kira fahimta mhm. saboda haka da ya zo akhrajahu tirmidhi wa sahu wa aslu inda muslim wannan hadisi yana daga cikin abin da aka ce a da mutum ya rike mazhaba inda ka ce mazhaba ta ka kaya da ita ko to sai ka basko da yawa daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wannan kuma ai ba sai mai bayani ba amma abin da ya kawo wannan a Imam Abu Hanifa sa kaffa kolan ya ce ba a yi haram ba a yi fida'ul asiri bil asiri shi ya ce ba a yi ba a ba da kahiri a baka musulmi ce ba a yace shi ta ce wanda ta ce ko kwatanta ina darajar musulmi ina ai babu kwatan kwatin musulmi duk cikin kwatan kwatankwacin daraja ce ka saki kahiri to komi za ba ka na musulmi an kware ka kila ba ku fahimci abin da ka kanu ɗaya kenan yace na biyu kahiri ya shiga hannunka ya hita taimaka ma kahirci a fahimta shi ba ra'ayi na kan wanda shi gane ka kenan ya shiga hannunka ka samu dama na ka hana kahircin to da kasa fa sai ce ce ya tani sai ce ba a fi dawo. shi gaba ɗaya bil mali wa bil asli shi sa abad a a a Abu Hanifa abu biyu asu imma al qatl wa imma al istirqaqu imma al qatl wa imma al istirqaqu ko a bautar da su ko a kashi in ba ku so ba ku kashi shikenan mun babu wani sai su kamar kun ga illan mazhabanci ko dukkan mazhabanci ki ita kadai kaga za a kada wani wuri ko ba haka ba kuma duk cikin mazahibul arba shi yatta hidai babu fidawu babu babu ifida'u din babu fida'u eh eh kawai in malkatu la in istirqaqu amma duk sauran mazahib sauran mazahibu shafi'iyya malikiyya hanafi hanbaliyya da dukkan jumhuru sun tafi kan cewa a'a akwai fida'u din nan da bil asiri bil mali sannan akwai kai wanda kace Abu Hanifa lalle akwai shi sannan akwai istirqaqaqu sai akwai babu li babu na ku shar da shi kai koma zuwa yaki amma kai ko sa kai saboda Allah a fahimci wannan wa an saqr ibn al-aila radiyallahu an anna nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم إن القوم كما ما مغانا كان برم بحصر حديث إن القوم حقيقة متاني كاهري أكوه أنا إن جسا خروبنا عيلة يسكي مزو صلى الله عليه وسلم إن القوم حقيقة كافرين idan aslamu da zaran sun musulunta aharazu dima'ahum wa amwalahum aharazu sun katangance amwa dima'ahum jinnansu wa amwalahum da dukiyoyinsu sun sa jininsu da dukiyoyinsu kin hirzu an san hirzu tsayi wato ba a taba su ko wannan hadisi ya karja abu dawuda amma malam da ya kamo da wani hadisi da wal kam muttafaqun alayhi shine umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah wa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum ko in illa bi islam wa hisabuhum ala allah ta'ala hukuncin da zai bai shi wancan bai sai ka muna abu dauda kuma wanda hasanun na zunciya wa rijaluhum wasaquna ba ta katon ba mu wasaquna an gane an kace rijal muwaffaqun ko rijal muttaquna an ce fika ne amma an yi suka ga wasu daga cikin su ta an kace muwaffaqun akula akwai bambanci da ake fiqatun fiqatun ayin da hujja ya hautu da nasira muwaffaqun qala ba'dhum fiqatun wa da'afahu ba'dhum wa wasaqahu ba'dhum idan wasu sashin malaman hadisi sun ka wasaka shi wasu sun ka da'afa shi sai a ce mai muwaffaqun a fahimta amma in dai lahiya lau yake sai a ce mai sai kasa wanda mu mustaqim shi ko wancan hadisin umar ta katilan nasa muttafaqun alayhi da mana ya kawo mana wancan a wurin wannan dawal kam cikin da muka so mu fitar anan kuna faɗa da kafirai sai sun kai saranda ya duke su duke ya matsayin take to malamai sun yi tafsir da yake zahirin hadisin bai muna wani bayani ba sai suka ce eh to tambaya kafirai na ka kamun fara yakin Ko da an ka fara yakin kunkarin jaye su sun ga za ku batun karar da su suka yi saranda don yan ka ɗauki ko an ka ɗauka ci ne daban kamun fara yakin kuka rubuta musu takarda farko fa ku sani kaza kaza kaza musulunci muka fi kana ku kaza kaza suka ce aslamna wa amanna ba shikenan ba to shikenan dukiyoyin su da jinin su da komi da komi tangatacce na kasa ta fita dukiyoyi na na babu komi daga ciki kina fahimci wannan suka ce wannan shine zahirin hadisi sannan sai mu ɗauko wasu hadisai sai mu ƙara wanga don mu fassara shi mu fassara shi sai mu yi mai wani ƙari na wasu hadisai shine shine in mun ka fara fa sun ka ƙi da muka fara aka buga aka buga wasu sun ka gudu wasu suka mutu wasu ne sauran da suka ga inna lillahi suka daga hannu suka ce sun yi da bayan kun yi musu to nan sai aka ce kai da biyu duk abin da unmovable wanda dukiyar da aka dauka ko ba haka ba ita aka ce maganima an fahimci wannan ita kuma wadda an wadda tana nan kamar gonakinsu da gidajensu tana daga cikin abin da aka ce mafai'u don fai'u ma'ana biyu ta fai'u ku ta san ma ƙasar arna su ji tsoro su gudu su ba komi nan kun samu fai'u fai'u kuna cikin wada kun kaga za ku yi musu sai su yi saranda don inda kun kashe su gaba ɗaya dukiyar ma aka ce mata to sai ba ku yadda kun ka kashe su sun kai saranda to duk abin da aka yi ɗauka to ganima ta abinda annan baya ɗauka sai gidaje da gonaki da dukkan hunna da ni fai'una kila an fahimta to in ko fai'una to shi ba sojoji za arama rama ba shi ba mataki biyu gare zuwa uku na farko matakin na farko dai ga hannun shugaba za a mai da shi shi ko shugaban ɗayan biyu zai yi da shi in ma dai ya bashi ga arnan sanan da kun kai ba mutunta kun kai ba ya bashi ga arnan an fahimta su yi abin da suka yi a banka karɓa haraji ga duk abin da sun kai annabi haka yawa mutu wasu mutane da yawa haka umar yawa mutanen yemen haka yawa mutanen iraki da sauransu kila an fahimta ko kuma ku hana musu amfani da shi ku musulmi ku yi amfani da shi ku ka yan gonaki na masu noman su in kan kunna na masu saya da suwa abinda an ka samu na riba to sai a mataki biyu gare ta mataki na farko ai masalihul mursala abinda an masalihul mursala anan ayi abinda kowa zai amfani ruwan hongo na ruwan lantarki lallan na ruwan lantarki na godabbu na kwalbatoci na gadoji na abinda aka cewa duk al'umma sun yi da ciki kila fahimta daya ko kuma in alhamdulillah ba ku da bukata ba ku da matsalar wannan duk wannan kuna da shi sai ya aje a maida abu waƙafu shi ku an ka maida shi waƙafu sai ga wanda aka haja ga mai bukata sai aje shi wakafu musulmin da ya faɗa wani abin kai a tallafa mai wanda ya zo ya balaga bai da kuɗin aure Ai mai aure wanda bai da jalli a ba shi jari wanda kaza wanda kaza wanda kaza kila an fahimta wannan shi a tafsiri na idan musulmi sun ka musulunta idan su suka musulunta in kamu mun a fara yaki na kasar in bayan an rinjaye suna. to ta zanta musulmi a fahimci wannan sosai masha Allah wannan hadisi haka malamai suka yi tafsiri game da shi in ka diba bab abwabul jihad abu na gaba har yanzu fida'u bukai ɗazu mun ka ce ana fida ko Fida sai an baka wani abu ko to sai mu komo aya cikin aya fa in ma mannan ba'ad wa in ma fida'an ta tabbatar da akwai almanu almanu shine ka saki mutum babu li babu la babu koyi ba koyi ba ya halatta to ana mannu akwai dalilan da ka sa kai mai mannu daga cikinsu kila wata daraja gare mutum na mai ilimi wanda al'umma tana amfanuwa da shi ko bai musulunta ba ya ba al'umma gudun ma misali kila kila a fahimta ko ku a wani irin ko ku tsoho an ga eh, abin tausayi mana ko ba haka ba ko ku dan karami yaro na matashi mai kwama yanzu dan makaina kuma aka ga wanda bai da wata matsala to ana mai ko ko kuma neman ka an kai ka maka kai haka wani babban mutum ya aiko ma ya roƙe ka a yi mai alfarma a takan mai wani ko da wannan babban mutum kafiri na kila fahimta akwai inda aka albarma akwai inda ba alfarma لا شفاعة illa an ce ana sha illa fi hadd min hududillah ga hadd na lahi ba wa alhurma mutum bai sata ko ya sha giya ko ya yi zina ko ya kashin kai a zo kotu a yanke mai hukunci wani sanai ya ya gitta riga ba a hakanan ko amma a amma wannan wani haƙƙi na na ba na kowa ba na al'amari na na gwamnati ko ko al'amari na na ra'ayinka kai shugaba sai aka roƙe ka kai wani abu kaga akwai maslaha maslaha wannan wancan da ya roƙe ka kai ma ya kayu ka nemi taimako gare gwamnatance ko ko kai ma ya taɓa ma alheri ko ko kai ma akwai wani abu da kaka tsammani na waje ne wanda kana kana so ka roka ma shi kila an fahimta to dai daga cikin wannan yana nan ko da ka hijina manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo kufa afwan da'ifa tun yana makka ana galaza mai bala'i ya zo ɗa'ifa ya kira su bala in ya ƙaru ina jin kun san labarin suka tara gauga ɗinsu da 'yan yaransu da mahaukata su da marasa aikin yi da masu kashe wando sun ka ta jihar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo da jini da ni da ni ya biyo gonar mutu'imu ibn adi al mutu'imu ibn adi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin gona ya shigo cikin lambu ne saboda jini da an ka hissa mai jini sai bugai yawa jinin ya tarara har jini ya yi karanci saboda haka sai ma magashiyan sai mu tsaye mai bin adi sai yasa yara ne bayi ne ga ni ga muhammadu can sun ga da muka yi magana wallahi baya bari shi mutum na dattijo dattijo na kawai dai abinda shi bai fanci abin ba gane yake muhammadu na suna son suna son ka sa kai ne cikin bala'i kawai ku ɗebi ruwa ku taimaka mai ku ɗan shahi mai jinin nan a dan farfado da shi ai mai fast aid ko irin waɗannan agajin gaggawa aka bai aka dan shashayi manzo sallallahu alaihi wasallam jini aka dan bashi ruwa aka dan bashi wani ya yace dan huta daga cikin wannan kissa ba tana da tsawo ba tana kaso in ba su ba ya farfado yi ne nan har zuwa la'asar. mutayyib bin abi ya gama ayyukan gona ne sai ce mai zo inda mamaye ce mahamudu tashi mutayi sun ka tashi suka tafi ya tsaya bakin shiga makka ya yi shela ya sake ya kira yana kiran kabiloli ina shawa ina kaza ina kaza ina shaidar da ku na ba muhammadu mafaka da yau kwattaba muhammadu ya taba ni duk wanda ka sun ya ga hushi na ko ya ga hasala ta ya taba muhammadu saboda kan wanda ya sake taba shi annabi sallallahu alaihi annabi na baka mafaka shiga ya je kira iya ne zanga-zanga guda hudu ya ce ku kwanda shiri na halatta muku sa'ad da duk kun kaji wani yawa wani annabi muhammadu da musulun ba muhammadu kaza to kowa ne na ku gama da shi ba ya ka diya ta ba ai tana a koma diya zan biya amma ka kura ga duk wanda ya ci muhammadu mutuncin muhammadu haka nan mu tsaye mu ba kaga abin da ya manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya rinka ba a nan mafaka amma dai ka'ida musulunci shi ko musulunci ba a sama kai ko ba haka ba shi yasa yanzu muka yi tashan matsaloli ga duk wani wanda yake ta tare da mu dan wani wanda ba cikin mu na ba ko dan siyasa ko dan wani abu in yace yana son ya tahe da kai to za ku ta ba da da yarshe ku ta matsala dun shi so ya kai ayi tsinta kila fahimta ka a faɗi komi ko ba haka ba a shan koko to lokacin da duk kuma wani abu ya danganto shi ka faɗi har kun rabu har kun rabu to haka nan na fa annabi sallallahu alaihi wasallam to ana saboda mu da'imu yana barin karanta ayoyin Allah ayoyin Allah suna fasa sauka na ta kafirci da kafirai da alƙawarin wuta ga duk wanda ya kafirci duk mu da'imu to mu da'imu sai ji har ka har shi aka ci mu mutunci ko haka ba to duk da haka nan dai yanzu ce to annabi Muhammadu ni na ga alamarin ganin ka ja ma kai baka ba ganin ta san kanka to ni dai na jare hannuna ban da cutar da kai kuma sai na ba ba daga da amma dai na janye hannuna to amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya annabi sallallahu alaihi wasallam kariya lokacin da an ka samu sallallahu alaihi wasallam cikin sifa wannan kangin a karya musu tattalin arziki shi annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya rabai ka aka yi gare su su sayi ka ayi kaza ka ayi musu kaza kai daidai da wanzani cikin wanda ba cikin su ba kai kai ɗan cikin su aiki haski dai ka aima in kana musulmi daba da wata alfarma duk wata alfarma ta ce an ka rubuta wannan agreement an karata ya ga Ka'aba bayan shekara uku suna cikin wannan kuncin cikin waɗanda sun ka fara bore ba su yadda da wannan takarar ja'ira mu ciki haka har na mu ci da kyau mu sha da kyau mu kwanta wuri mai kyau mu ji da wanda muka zo amma wadanda ƴan uwan mu na jinin mu komi iri guda ba a ba ci ba a ba su sha ba a yi musu kaza wallahi ko a keji takardar nan ko duk da aka yayi ina faɗa a ji dole aka sasanta aka keji takardar aka hidda manzo Allah sun kai kankani a dan sallah sai rigingimu ne duk aka tasowa duk da cewa ya cire hannu ne a yanta kwaso mu sai kuma tausayin annabi sai ya ce bari da ya shige shige kashi faɗar. ya ja annabi Muhammad ka tsawon ga al'amari ni dai ma sun haka amma kuma bai bari to haka ya ci kafan manzo sallallahu alaihi wasallam kariya har annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya koma Madina manzo Allah sallallahu ya koma Madina da yan watanni sai mu tsaye mu tuna adiya rasu shi wanda ba shi kariya amma sai da ya Madina sai da ya Makka yakin Badar an ka zo sai aka kama yan Badar 70 yan Badar 70 har da yan kai sun ka faɗi suna wa cewa su Allah akwai gagga gagga akwai masu kuɗi akwai wanda sun kai mutaimu bin adiyi kuɗi a makka suna cikin kwa akwai sun kai mutaimu faɗa aji a makka suna cikin duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya dire su ya dire sahabbanka sannan sai ya ga magana da muka cewa ya faɗa ga magana da muka cewa na wa an Jubair ibn mutaim yanzu wanga dana yana ka faɗa muna tunda shi Mut'im lokacin da aka faɗa ga magana ya rasu ɗane na ka ba mu labarin yace daga mut'im bin adiyin qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace fi asara badar lokacin da aka tara mai kamamun badar usara badar ana cewa ko usara badar eh haka nawa haka yace usara badar in ya tukun usara to faduhu asara ko eh ina karanto shi asara to amma dai tahqiqul kabir ya ce usara babu yana ana cewa in ya tukum usara wa in ya tukum akara tufadun lahum biya jaza kana fi usara badarin manzo salaf ya dibi mun badar sai yace ni sai yace game da su yace law kana al-mut'im ibn adiyin hayyan ka yace Allah sarki da al-mut'im ibn adiy da yana da rai yau summa kallamani sanayin magana fi haula in natala da waɗanda ɗoyi waɗanda masu wari natana wanda ɗoyi jakan ga na banza ya yi min magana ya ce sake su wallahi la taraktuhum da dun na rabu da su lahudun shi duk ina saka mai su mut'im ibn abi kahil ba shi yasa haka yake kullum kan musaba da cikin babe guda in ana yaki ana iya ba wata al'umma ko ko wata ƙasa wasu sojojinta ko ta yi magana a ji ko da ƙasar ta hairaita kila an fahimta dun dun taimakon da ka taɓa samu ta nan ko taimakon da kaka son ka samu ta nan siyasa ta ta yaƙi wani lokaci yaƙi ba ƙarhin tuwo ka sa ka ima mutane ba ƙarhin tuwo ba ƙarhin ni ƙarhin haɗin ƙulle-ƙulle na ko ba haka ba kuma ƙulle-ƙulle su ka baka nasara alharbu khudu'atun kamar da aka sha faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin fikihun wanga hadisi ashe ana iya barin usara ko ɗari ba amsa game da su ashe ni ashe ana iya kyauta ta ni ta fidan kyauta ta dun wani kai ashe ni ashe kahiri na iya dakka alharma kai mai mutsayi bin aji kahiri na kila an fahimta sai sa wannan daban a kula da wannan da a ce wani yaki ya tashi kaza kaza kaza kaza irin waɗannan sai america ta ce ta roke ka shugaban ƙasa america roke ka sai ka sake su ko ba haka ba dunni ko babu komi alal akalli ka kare wannan bala'in nore bala'i na shiga ya maka musu yan zai zan zai zai ni zai isolating din kai ne daga fada ko ba haka ba to ka rage aiki nan ko ina da ka da makiya ɗari to sai ka dan rage guda to kaga an rage nan ko ba haka ba shi da tun da ka yi mai alwarma to bai tada hannu ko da zai karkashin kasa haka take ko ba haka ba kuma a yayin da dukkan nemi wani agaji ko wani taimako ta karkashin kasa ta makamai za a bata ko ba haka ba to alharbu khudwa na ji mu tsaya nan saboda lokaci yayi ai hakuri da karatun wanda yake tafiya saboda mai bayani ko ba haka ba na mace akwai wasu ba tamboyi na ba a neman addu'o'i na wani ga wani ya rubuta karda da a jami'a ya rubuto ta tau takardun sun yawa ashe abinda a ciki yana ce Allah ya fata malam Allah ya karama na takawa yace don Allah a taimake ni da addu'a na shiga matsala don Allah a taimake ni mhm. ah, ina da kuma ina da bukata ta musamman mm, irin waɗanda ya kamata a taya su addu'a ah, don musulmin da ya fada cikin matsala ya kamata yan uwa musulmi su taya shi da matsalolin in akwai abin da aka warware a sai a warware in kuma babu sai a roki dai sauki ga Allah ubangiji Allah shi mai wannan bukata Allah ya da shi daga cikin matsalolinsa matsalolin rayuwa matsalolin addini matsalolin iyali matsalolin cimaka da sauransu Allah ya da shi a ciki bukatotinsa da ke gare shi ubangiji Allah biya masa shi ma wani shi ma yayi kama da haka nan bayan ya rubuta tambaya mai tsawo to dan kasa kuma na ta biyu tambayar ba karanta ta sai shi ma na biyu ya ce don Allah a taya shi addu'a to ubangiji Allah shi biya masa bukatunsa na alkhairi dukkan abubuwan da yake fargaba yake tsoro kuma Allah shi kare shi akwai tambayoyi saboda dan lokaci zan dakatar da su insha Allah ta'ala wanda dai sun ka rubuta tambayoyi duka ubangiji Allah ya biya musu bukatocin su na alkhairi akwai wata tambaya akwai wata takarda ba tambaya bace amma dai a kuma ba bukatar karanta ta sai mun samu tabbaci na irin abin da ya shafi kiristocin sakwato to ba mu da tabbaci game da haka nan sai an samu tabbaci ba komai aka habarta mu mutum ba shikenan dai ya haula spika ya ta ya ta zubewa yawwa ba bukata yin haka na komi sai an samu tabbaci yawwa sannan shi ma dan uwa yana tambaya bayan wannan na kiristoci shi ma dan uwa na ya rubuta ya tambaya game da mi'at isanin ko ko ni an kasa ina an kasa game da sunna tv shi ma yana bukata yana cewa eh, ina da bayani game da haka ina da bayani amma bai haɗuwa ga lasfika shi kenan insha Allah ba komai aka faɗi ba ko ba haka ba yawwa saboda haka ai hankuri ga irin waɗannan matsaloli duk wasu yan matsaloli wanda ba su taka karya suka karya ba wayanda ba haɗin kai suka kawa ba wasu matsaloli su kawo ko kuma wasu wata kowa za ta buɗa ta samun dama ga wasu su ba abuna muka yi ta yaya ta ba insha Allah tambayoyin da aka rubuta ai hakuri sai jibi insha Allah wani sati za mu fara da su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik